kagura tun safe ka eh, a zaune ba suna komai aiki na ni da na samu ba na gona ba ne ba na zuwa gona ba ne ina da aiki wace rike to ha to ko a cikin biyu kai daya ko kai jagora ko kai da ko na ga maka baba baba wani dan makafin ma bar ubansa ka nemi sana'a duk wuri ka nema ni ai ina da sana'a ina da sana'a ni ba ni ba komai ba ba ka ci ba ka ci aikin gona ni ne aikin gona eh? to in ka gama yawan ka gida ka tura ma gida ka ji al'amarin nan na duniya ina bin mamaki shi kenan mutum ya mai da dukiya aikin banza iya yanzu saboda allah ka duba yaran nan yaran nan alhaji dan mati shi ne zo waje na fa ba a tamfa guda goma sha biyu ita da 'ya'yansa da matansa hmm? cewa idan sallar nan ta wuce zai kawo amma yanzu gaba ɗaya wayo da ya kai min kuɗin sai kai min dubu takwas wanda abin da muka lissafi dubu goma sha hudu da ɗari biyar da hamsin ne ba yi da shi ba ke kenan daman shi abin da kika sani kenan da an yi magana sai kike sai hakuri hakuri ba alhaji tun da kana hurda da jama'a har ka kuma ta kasa to kuma mutum sai hakuri ai ta cutar sa ai ba ta da zancen cuta da hakurin nake tun da na fara kasuwancin nan da hakurin nake na ka yanzu dama abin da kika sani kenan da an magana ki ce ayi hakuri hmm? to shi kenan yanzu da wa alaikum salamu aminu aminu ina ga sanna yaran nan bai hankali wallahi wallahi ina ga sanna za ka yi hankali aminu abai na wani ka zo kan mutane ka tsaya da takalma kere ne haka sai su kai alhaji ɗin shi ke nan mana kwara ɗaya amma in shigo gida su goma sai ka dame shi eh? ba dai na damu akwai wani abu ma ba ma, wayar zuwa wayan za a matasa mu anan cikin birni hmm. in dai za ka shigo gida da zuwa ka ta, takalmi sai a ce wai baka haɗe ba Allah wallahi na <laughs> to yanzu dai ka haɗe kenan ko shi kenan yanzu ka haɗe tunda ka zo za ka taka iyayenka da takalmi cire wannan hular a cire ba za su fi haƙuri ko da an tafi da haƙuri da Allah sai kuma abin da nake so kullum ina gaya maka Allah ka daina damun wannan yaro yaron da ke nan guda ɗaya amma ba ba ga shi da ta gaba to nawa ai wannan amma kan mutum to madalla eh madalla Allah yi albarka to da kana irin wannan ai faɗan ma ba zan yi maka shi ba ko ba haka ba komai arzikin mahaifinka ana so ka dinga in ka samu abu in ka samu naira goma ɗauki naira biyu a ciki ka bashi sai isa mata albarka albarka ita za ta bi ka ko ba haka ba Allah ya ma albarka eh madalla na gode na gode sai eh, Allah ya ma albarka don Allah a kula da duniya mana akwai kike da fice ne ba irin namu na gayu sai eh. yanzu yan canji suke shigo ya ba da shi babu shi ai eh an wofi ya hade wallahi wallahi ya hade yaron yana burge ni wallahi sai ka ga ka amun kuɗi dumu to ni in a bani kuɗi to magana eh, kai dai alhaji abin da ya dame ka kenan yaron nan ya dinga zuwa ina baka kuɗi kuma tun da ike ka maka kuɗin nan baka taɓa tambayan yaran nan sana'a ne ike yi ba yaron nan tun da igama makaranta ba sana'a ike ba shi kuma ba ɗan kasuwa ba amma kullum ya dinga ka maka kuɗi kai baka taɓa tambayan shi ba yanzu haka yana da kyau kenan wannan ba wani abu ba ne. sai kin fiye kwakwa dan me sai na tambaye shi da ya ke samu ye dan me ba za a tambaye shi ba ba zuwa ba ya gama makaranta ba sa shi a aikin komai ba kuma shi ba kasuwanci ke yi to dan ya ta mun kudi na neman albarka ko ya kasuwanci ne ni ban da labari ni ban ba ko kobo in kasuwanci ba kuma ike ka maka kuɗi kake ansa yi wannan ai ba laifi bane neman albarka yake yi wani irin neman albarka ko ba za ka tambaye shi ana yin hannu kafa a bakin asibiti haka ya fi ko ana yin hannu kafa a bakin rini ana yin hannu hmm? yaran garin nan da ɗaiɗaiɗi yawancin yaran garin nan da kike gani ga yanar dinki suke kala kala hannu kafa suke yi wannan ai ba laifi bane to yanzu kai ka fito na na ka dan ya dinga hannu kafa din ne ba shi ba kin san ne hannu kafa ne ni fa wannan faɗin ba da ni batun tun Allah ka sai dai alhaji ba ka san gaskiya wannan ita ce mai cin yawa wannan kuma ba ta cin saboda haka idan ne haka ne haka ne haka kai ta gumu ayya ka dau mara cin ka ga mai cin nan ba ta san din ba ta san din yawa to ina wani ma ina wani to ka ganta wannan ita ce mai cin wannan ba ta ci wannan ma ba ta ci idan ne haka ne haka ne haka ta komin da ka ganta ka ga wannan baka ba ta ci wannan ja ita ce mai ci wannan baka ma ba ta ci saboda haka idan ne haka ne haka ne haka ta komin mai cin ayya baka ci ba kai ka ga mai cin nan wannan jar ita ce mai cin wai ku gaba ɗaya ma ba kwa gane ne ne gaba daya ga ga yau ba sun gane mu gani ka gonan zar isa ka gani fa duba wannan ba ta ci ka gani wannan ba ta ci idan ne haka ne haka ne haka ce wace ce mai cin eh ayya ka gani wace ce wace ce zan ce wannan wace ce zan ce wannan gaya gaya dama balawa ne wannan mutumin buɗe mana buɗe mana da buɗe mana da kallon ahe kawai ya samu ah, ah. a hini da barawo nake tsaye wallahi Allah ya taimake ka da ka dauki wannan kuɗin da haka abin da zan yi maka tsohon banza tsohon wafi kawai ya za samu abin nan ni ina kallo kuma a shi hannun sa zai zare min kuɗi na ni ba gwara man sa wala wala in yi ba da zai dauka malam ka ga da Allah ka bar nan gurin mu fa ba hayaniya muke so ba to ai sai malam ka ka mu a wajen to ai tafiyar ta kawai ka kyale shi zaka tsaya kana ta mana hayaniya daman da sanin ka kenan daman da sanin ka da sanin na din wannan gurin suna hasaniya za ka zo ka san zuwan ka daman abokin ka ne to ai bai kamata ka ka ta wani ka layi gaba dan Allah ka la ilaha illa ka kana ne amma kin zana ka ce ba ka tafi kawai ka tafi kawai aikin banza ita tafiyar ka malam jiki Allah malam ba za ka aikin ba za ka zo sai yan kauye ka malam muna suna za ka harkar neman abinci mu zaka dinga bata mana harkar neman abinci sai mana ba ba wani wanda zai zo ne mu samu mu dan samu ba wani wani wannan abin hannu na kai ba wani a to ba ko mai lokacin da na tashi zan tafi duk wanda yazo ku san irin takun da za ku yi da ku ya za a ce babu ba ci ɗazu na kana zan ba hannu akan wajen wani ne ya kakkara kakkara gogocewa yake na jawo shi na jawo shi na dan sa hannun na ga duk irin understand ga ne ko yana wani kakkocewa shi sa na ja na share shi koi amma na gangara ya zo amma ce na dawa ka share shi in zo dan yawa akwai inda da shi amma ai ga ka abin da ya kamata mi da wayannan wayannan gayin kawai ya kamata mu rabu su eh in ba ka ba ya za su dinga kurar da mu haka ba ba kama da shi ka zo na kai mana wannan magana ne da Allah dama ai kai na barwa gurin domin ka dinga kula da komai eh ya za a ka rabu da su ka kyale su su abin da suka tunda baki ne su ba san harkar abun ba kai din nan ka riga ka kwarance ka san abun ai bai kamata ka zuba musu yayi to ko baki ne ai bai kamata ka zuba musu idanu ba ya kamata ka to shi kenan ya kamata da ka yanzu tunda dai ka riga ka san harkar nan kai komai shi kenan waga ya a yanzu a ba wasu damuwa ni ma zan je gida tukunna saboda haka ko da kun samu wani ka rike waɗannan a ka.

ka san da za yi ne tun da kawai ka na alama na ga za ka shi nasara ka sa amar hamsin din kawai ka sake jaraba ka da wannan yaron ga ka sa mana tun da za kuɗin babana ne kuma ka zuga na an cin tuno wanne irin na zuga ka yanzu da ka sa mai cin ka san za ka shi ka ba zuba cin ka kai ba daga wannan ba zan sake ta <laughs> masa ba ba shi ba shi ga shi kashi da kana neman kudin babanka sake nada masa sake nada tunda tafiyar ka kai ka kawo shi da kudin ka yake ko ba ba kamar da kudin ka ba yaro ka ta da kudin ka yake kai za ka ci kudi sosai za ka shi kudi yanzu ka yayi kai yanzu to shi yayi ba za ka tafi ba ko tashi kawo da ci nawa za ka ya ci dubu ɗayan ka tabbatar za ka ba shi ba dubu ba shi ba shi ai ga mutuwa ɗin kai dai ka ta ka da rijiyu ka dubu ɗaya a tabbata za ka ba shi dubu ɗaya na tabbata zan ba shi mana kawai ba shi ɗari biyu ba shi ai da kuɗi tun da ya faɗa ba shi mana to ka faɗa ne lambar ka da lambar ka da kyau dan ne lambar ka da kyau ina ciki ina na na kai kai za mu na jiya maka tabka ko kai ibn abin da ce kai dan koran sa ne sai kun biya shi kuɗin sa haka ake yi eh abara da Allah sai da na fuskance ka dan kore ne haka ake dan wannan yaron mata kai maza kore tsaman ge dukan jaki jaka ce ni me ma ne tsaman ge dukan jaka dan kankanin yaro je kuma kai. waye ka ba kawo kawo kirawo shi kai ko ji take ba na ganin abin da ya kasa ce lamma ka ce zo muna neman sa nan gurin eh ka ba shi kuɗin sai eh, ba ruwan bude ido da zaka ka manta da shi duna kan ma ga masa ba ruwan kai zare mu ido zaka yi sun ko ba ko mai duna manta da zare ta kama ba ta kariya take kariya ne kariya ce mata ba ruwan ba ruwan ka duna eh ah àmàlà dúdú tó mọ̀nà àmàlà dúdú ìdóni ìsáka dúdú múgù ìbàdàbòjì kìsẹ́ múgù àmàlà dúdú dúdú àmàlà dúdú dúdú àmàlà dúdú dúdú àmàlà dúdú dudu amala dudu dudu yawa da mu kai nake jira ne gida kinari na yi waka da mu kai nake jira ka dawo magana nake maka ni ba magana rawa ta dawo da mu kai nake jira ka dawo ina kudin adashi kudin adashi okay kudin adashi wanda na karba loroko okay ina suwa abu da shi bada maka magana kudin adashi wannan ka faru da kudi wanda na karba laro wannan na zuba shi lujufu lokaci da na zuba lujufu nan tofi sai wannan yaro da ya kago ni ya buga ni haka ni dan iska ne sosai lokaci tana kuma ya yi luba-luba shi kilo zuku ne bengonka. Ni duk wannan ni ní ba kuɗi na kawai za ka ban. Ni ka ban kuɗi na kawai ni wannan duk bata ba ni kuɗi na nake so. Kamoki na kamoki na. Kaga abun kunni wannan ma gagara ka cire kuɗin ka ka saya da kuɗi na. Zan siya. ko bai siya maka ba na eh? babu naka na wata dawo in babu naka na wata dawo nan kan indamu indamu ba ni kudi na ok kudi ko eh. mu gono kudi ko Allah ka jom da kiberi ranar lalata kudi wani iri ranar talata za ka ɗauki kuɗi kaban kullum kenan kai kenan idan ma eh. magana ka ce mun sai ranar talata eh ranar talata Allah ya ji jonda ba ka da problem ni fa ba ruwa na gaskiya mai gida ni kan ni kan haban kuɗi na gaskiya ni ba zan yadda ba ni ba zan yadda da irin wannan ba gaskiya ba zan yadda ba emi eh amala dudu amala dudu yamala dudu dudu yamala dudu dudu kai ni duk wannan ni duk wannan ba za ta fita kai ba gaskiya ni duk wannan ba za ta fita kai ba ni abin da ta ce raga maka saboda wannan yarinyar ne amala dudu amma ni yanzu gidan mu zan tafi gaskiya gidan na gidan mu zan tafi ni ba ruwa na da kai ni ba na so irin wannan tunda na baka lafuri ba shi kenan wani irin ka ban hakuri na ba da na ce ranar na ta ok yi yiyo ya yaunda ka shi shin baka kudi ranar tashi sai baka kudi tun da zai tashi tashi wani irin ranar tashi bari na zai rana lalata ba ki jonda na rana tashi to ni kan tafiya na zan yi gidan mu zan tafi ni gaskiya ban yarda da haka ba ni gidan mu zan tafi eh ya tafiya ta zan yi emi emi a jara lokaci lokaci tuna lokaci wanda yana so a wurinka lokaci da kin yi kusi wannan na ce oh oh oh si za ki sa kura za ki za ki sha fete za ki ci tire babeji ka ci ka fete yi sai haka ji kai yanzu gida na fuskance ka so kake kawai idan suka kawo ta cikin gidan nan a to ai ni ba zai ba ni ba zan tafi ba muna nan daren muna nan daren amara sun zo ku da ko to bi da su to je o ye biya da da ne da kaya nan a can kofi ne nan akwai ma bandar wanda ba buɗe ba ma bandar eh idan kuma ɗaya ne ga nan a ciki kana sai da dozin akwai sha biyu ba eh ga su nan shine nake da ma ko ba kai din ne na ga baka yi ruwan mai kayan gurin ba to wani an samu a to Allah kai hakuri sha'anin kasuwanci kuma dan kasuwa baya bata rai yanzu abin da za a yi eh. ni din ni ma na kansa ni ma saye da sayarwar aiki na ne mm. fushi ba ka bane tsakanin shi mai saye da sayarwa ai ba faɗa ba kuma nuna ɓace rai marai kuwa tun da dai na zo na ga kayan nan kuma ina so ni da mun ba wai ɓaya ɗaya zan siya ko ba ina so ne ka ban dozin a kan sa'i tun da ni ma zuwa zan sayar in samu wani abu ka kaga ina da wani wanda na saba nan da ina tare karama a gunsa akan ɗari hudu da hamsin hamsin ni kuma in je in sayar haɗari biyar haɗari biyar da hamsin ka san ba zan ɓoye ma ba ya za a yi yanzu ah, ba sai ka kawo kuɗi ba ka san bandar sha biyu ya eh, bandar sha lissafin ɗari ni hakan za ka bar min koko da ƙari yawwa dubu goma ba sai a daidai lissafin ɗari hudu sau goma sha biyu ba zan yi ba ba tufafirin ba ce za ka nuna min samfuri english ce da ko a buɗa min ga samfuri in naga ɗaya ta sama ma ni ta yi mini to nan ta ma wato duk a tambace nan ba tsaya mana ya kuma dan kaza dan kasuwa mana wani sarki tsaya dan Allah dan Allah da ba wannan da ba ya tukuna tunda kai magana a tambaye ni ka ganta na gani na gani Ka ganta? na gani to sha biyun ce da ka tabbatar da ni na yarda da kai a to daga nan ka kai da kayan ruwan dai masu tausayi mu nan da kuke ba ke raina mu ba magana yawwa sai ka tuna wakar mm, mm, mm, wannan sani mai bango eh. sai ga mutum mai kamar dan dako eh. yawwa to irin mu ne yau kuma kai da wani man yanzu nan zai ce ba kayan ka bane a to ya naga san baka mallaki mutala shi da wallahi haka da zo na sani nan gaba daya ni fa da kace kayan ka ne nan na so in yi musu <laughs> waɗannan manyan mutane har na fara kallon su ce don Allah mai kayan imin magana daga da mai neman rance sai mai cin bashi na aiki ke bai jama'a wani ta to yanzu ya za a yi kawo ni dama a lissafa suke sun cika zan maka wasan ni da na yadda ka ban wannan ban magana ba zan maka wasan ko je ka dozin je ka da an jima madalla yawwa sai mun haɗu madalla da gaba dai ilayen da zai na cije yi dama turmi ɗaya ne a ciki kar kuma izo na ita a fute ina ina a ce an sani yeshe dan kuma bakin ku ba shiru yake ba lissafa kuɗi na zan yi Thank you. ina ini dan Allah dan annabi ina yi yanzu ba Allah nan na na tuce ga shi shi tuce ni dar amma an Allah kamar na same shi an gama dar bayan ya gama da ni dan bilayi la ila ta farma a kalla ɗari takwas da suna sai ta gashi ya banna da daka ɗaya kai uwa ka dariya an tuce ni ba kai min dariya Allah ya tsina wanda bai dariya ba ta a cuce ni a cuce ni mana da jaka ɗaya ai wallahi sai mun haɗu da shi wallahi za mu haɗu da shi wallahi ina nan Allah ya kawo kuma na ta zuba ido kenan a titin nan bilahi da

ka shaida ni ko baka shaida ni ka san wani karin magana da hausa suke cewa karambanin akuya ta tadda kura har ramanta to eh. wallahi wannan shine karambanin akuya ta tadda kura har ramanta ƙarya na ji daɗi a ce kai baka da mutunci kai kai baka da mutunci kai a ce kai mutunci ne ga kai mutunci wallahi ba san mutunci na na ce ta ce kai ta ni kan na na ce ta ce ka tuce ni a ce baka da mutunci haka muka yi da kai in ban da kifkanci ka je ka ce ko san man tsohuwar riga wacce ke cikin gara ka zo ka nake mun a tabba saboda ba ka da mutunci ko kai da bishi ya mun kwali ba amma zan saba wala wala da billahi da shi zan saba ba da suna ke sana suna ni zan saba suna kai da kai mun sharanci shegan binni ne ke kai kuma shegan sauri ke a ke Allah Allah a kan amal dina ne ka zan sha ne ba ka lera da ba ni Allah ba man Uh, Batman! Batman! Batman! nisa. ka mu ta riga ta zo ma iya shege wanda ma ya funa. Eh. Ka nuna min kai shegen kauye ne. War na inna na. Ni kuma na nuna ma me? Shegen ni. To tun tafiyar mu ta zo ɗaya duniya kawai za mu shiga. yoni me nake da shi Allah Allah ka amince ba abin da nake da shi wallahi ba ga duniya ta yi ruwa rijiya in ba sai ba matai matafi yawon Madina ba a ja ko mun da mm, mm. abin da yasa kaga ba na son ga amma kai mun kan ji wallahi dan fallan a tamfar na ɗauka ƙasa kawai zan ga dabbobi ina munna na cuce ka har da zuwa bayan wata irin raga ni kadai a irin ta ne na ƙauye sai na ƙauye zan wani ga gaba ɗaya wani take yi kaɗan ma kenan sunan sunan wani mutum mai shi da gargaji na da ba mu dan wannan shekaru ne daga zai yi mu yi mu je kawai na ga wannan na yi gaba baka amince da wannan shawara da na bayar ba kawai kuya na ne take to ai na ce a kama masina wato dai ma an dare ina ganin bana daga dukkan alamu damuna da wuri za ta faɗi ƙwarai kuwa saboda na garin ya fara ɗaukar harama ka san ai ka san bana malamai sun ta wa'azi mutane dai ga munan dai bana ai babu laifi dai zan barka Allah ya sa mu dace eh tana dan na wani malami na cewa Allah da mun yace tustaghfiru rabbakum inna hu kana gafara yuridu li sama alaikum min rana wato da Allah abin nan ga ma dai mutane za su yi gafari a kasa mm. to Allah zai sauko musu da ruwa babu iyaka to a daren ni abin da nake ga ma ku daina kiran da mun nan kusa da mun ne ba samu gona da zan samu in jingina ba samu gona da zan jingina ne ma sai ku riga zancan Allah ka da mun nan to ban samu gona ba to ba ya samu a nan kai to saboda da suna da shani ban da saboda ta ba zo bai samu gona ba sai mu hana Allah ya aikin sa go kaga ba ka saurari da sa shi gaba ɗaya ma an ban da kwanakin nan da wuya ta kai wuya alkomi babu hatsi ba samun na awu na ta ja da baya an daina ɗiban awakin jama'a a sayar a kasuwar ƙauye ah, ah. yaushe fara noman ne shi da ba lau <laughs> Akin jama'a ma ya canja ya kai wani gari ya sayar ka san shi ai dan wanka ne kuma to abin da ya shafe ka ya shafe na ci da haka babu ci da haka babu ci a koma sana'ar mota ya koma ko wallahi ga ga sana'ar mota ya koma ba eh. da Allah ku dakata ba ka bane mana to da shi da masu gindin su daya kwarai ko dan kane abin mamaki ne kwarai eh dan na ce kana kama tinkiyar jama'a tinkiyar ba asali a kayan kama tinkiyar ba ne a kama masu din sun me makance da Allah da Allah abin da ya shafi mai za ku ji haka kenan sanin ku dan makafi ne ku ka faɗa sanin ku kai dan makafi ne dan dare ne ma ni ya za mu da wannan riya riga da ba na kalla don wacce gomba suka bai bara amma ba za a ce ne a jagora na same ta ba ashe ka san ka san ba albarkacin gombe ba shi ba na da albarkacin gombe a'a ba za a ce a jagora ka bani ba alhamdulillah da balo kaga kare na faɗa min gombe ni na ko na je gombe ma wannan shekarar lalacewa ne da ba za ni abin da ke gaya maka baka sauka da kamar dama ba eh, rigar ka ta sallah da suka baka kayi faci a baya ba na ba ne ga ba ne ba sauka da salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wa salam barkan ku lafiya lau lafiya lau ya muke yara na lafiya kallon bayan Allah ma'aikata ne ku ko ko eh, manema ne masu bayani to mu matafiya baki ne mu kuma mu matafiya muke neman masauki eh. to masauki kuke neman yi masa jawabi mana a ah, an gama magana to masaukin ne wanda iri ku bayani mai eh, samari a hanya muke zuwa nan da wani dan lokaci ko zuwa gobe ma za mu wuce do Allah muke ba ko kai ko dare gashi nan ko ba ka ba man dare haka to amma ba zai yiwu mutumin da bai da mace sauki baki a gidansa ba ko ba gaskiya ba kamata idan ko da dai ban ci da kuna ya da ku ba dan ruwan nan da tsantsaki da rinka ba to wai kaga sai abin da ya ban mamaki eh wai da da balo da kasko ne wai daga cewa wai baki ne wai sun kama tsalla tsalla fara ne wannan sakon da yin maka kaga da Allah tsaya oh. da Allah ku tsaya ni ina da masauki da Allah ku tsaya ba ku kada ne kuke da gida ba dare an ba annabi mutane man kana yuminu billahi wal yawmil akhir Allahu akbar bali kurum duk wanda ya imani da Allah da tashin alkiyama ya girma bako wannan kuma ya zama wani abu ba ya talle da shi wannan Allah da cikin ai mana yin wata kai ni zan kai su gidana wallahi wata koron su daga ta inda su da baka ba kada ga mutum wa alaikum salamu alaikum ina ga wa'ansu bayan Allah ne suka to suna neman masauki to na inda za su hakura da abin da ake ji to fito mutum a wannan aika kyauta ya samu kasan aikin Allah ne malamai ya haka aka san a sai a yi bismillah alhaji na wannan na ina ne wannan din ne baki ne eh. ni din ma na son san Allah Allah to wallahi na son san zuwa madalla ah. to kuje kuna ina ne kuje ya damu nan <laughs> kuje kuje wallahi na so shi eh, da eh kuje ka so ka san shi baka sai dai ba mun gane shi ba alaji eh? anya shi ah, ne shi ne alaji ka yaron nan fa ya gane ne na gane ai fa ba ka san ni ba ni din na tafi damu nan damu nan do <laughs> to shi kenan zan zo da gidan malam a zan zo gidan malam a to faɗi mana wannan alhajin zai sosai ne wannan eh abin da yasa nake nuna nake nuna muku waje waje saboda kun san halin bako don ku gane yadda abin yake nan ne kofar gidan ko da ba ko ku gane nan gaba za ku gane ko ya mun gane za ku gane to ku zuwa mun to salamu alaikum salamu alaikum da Badura, malama. Baki muka samu. Eh, ah, muna can zaune muna hira da abokai a majalisar da muke zama Allah ya kawo wannan mutane. Mazauki suke ne ba. naga cewa saukan bako wani aikin kirki na ce su zo mu tafi gida su ta ka sauki wa waɗannan ƙasar za ka kawo mana nan ka sauke su baki har kawai ka san inda suka fito ba yaya ai an ce bakonka annabinka ko baki barama ne ba annabi fa caye ya ci daifu bi rizqihi wa yazhabu bi magfirati dhunubihim bako yana zuwa da arzikinsa gari ne in ya za ya tafiya kuma ya tafi da gafarar zunubin mutanen garin haka annabi ya ce to don haka ka ɗebo mana wannan ƙattan su zo su zauna ba magana ƙatti ba ne fa yanzu ke yarinya tafi ki nisan tunani ba tura mai sake ba zai yiwu ba fa malam ba yaya ai an ce bakonka annabinka oh. saboda haka tunda ya zo da su a kyale su kwana nawa da su mai gida shi kenan ba ko ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba man kana yumin billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu duk wanda ya yi ba da gaskiya da Allah da tashin alkiyama in ji annabi sallallahu alaihi ya girmama bakonsa Allah ya kawo gidan malami dan da suke nan dan tun da kun ce neman kuɗi ne kawo ku gari saka ba su kuɗi ga tsoro can ku je ku kwanta idan safiya ta yi ku tafi neman abincin ku ku dinga zuwa neman abincin ku ya shi ba a waje ne ba a lokacin da lokacin za shi malam barkan ya nake ji bako da aka san bakon arziki a zamanin nan na yanzu yadda muke halin yanzu yau yau ce ka ɗauko mutane baka san su ba ka san inda suka hito ba ka kwaso su ka kawo su cikin gidan nan gaskiya wannan abu da sake to bari ki ji a tsaya ki ji ai babban hali ya kare tunda musulmai ne musulmi ne su al muslim akul muslim la yuzlimuhu wa la yahqiruhu musulmi dan uwa musulmi ne kai zalunce shi kada kuma yi wulakanta mu za mu je can zauren eh ku je ku ƙara kwana da safen Allah ya kai mu ku tafi neman abincin ku in kun je kun dan samu abin da kuka samu in dare ku sake zuwa kwana har lokacin biyo ku yi kun bayan ko yawa babu wata magana musulmi dan uwan musulmi ne za mu je can mu za ku koma sauran ko eh ku je ku kwanta saboda ku tare da wuri ku tafi neman abinci ba wani abu ne nan gurka mu je mana eh ku kara zala ka tsora dare ina ta tafiya ku da gajiya ga ledar mu na mashi da led a sai ku dauki ku ta da kayan ku can ciki ku ta da abun ku kayan me yasa kike haka ne lokaci ya za su aje mana kaya a nan su ta da abun su me yi yake yake abinci li kulli kabidin ratabun ajrun kai ka faɗa ni kan me zai duk abin da yake da danyen hanta a jikinsa in ka ciyar da shi kana da lada ko kare ne ne menene kuma abinci ma da ga gudunmawa ta kai masa abinci mango mangoron ha wannan shi ne gudunmawa ki to ina da wani abin da ya fi shi ne ai da saka miki da ne ka ce kai ma so kake yi. aikin san ni ma abocin kayan marmari ne wai a ce karamin karamar yarinya wai su tsaya tafi ki dogon tunani ba dure ba haka bane ba yau ka rabu da mutum mutum shege sai ka goya mutum sai ka goya shi sai ya tashi ya da kai mutum wannan kai ne duk a kanki damu wannan duk abin da mutum zai yi ya yi domin Allah kawai zannu bil mu'minina khaira ni ne na wani yanki ne ya zafi Allah baya kuri yaya ni kam na ai ke da ma aikin ki kenan Ke fa duk abin da aka yi zai ki ce ga yaya yaya. To na ji je ki. Baki ko ana sauke su lafiya. Ka je yin dinga yawan muminai musulmi da tan alheri ba duniya. To mumunan nawa suka kashe mumunai. yawa Kai tuwa. Kai zama haya ba ba ba ba ba ba makarya bane ba. Sai ku bar gidan ba dole. Dan kuna zama haya kuma shi nan ba za a bar mutane su ji kunnen su ba. na na na na abin to don me yasa ni ba ba na son hayaniya ba dan kana zaune kana zaman haya a gidana dole ne ka bi doka ta you must obey the order before you complain to ni ban da ban san shi ba kuma zan yi ba ba ruwa na da hakuri to Allah baka hakuri mutum ya ba abin da na faɗa kurum in ma zai kawo wani korafi gida sai ka je kasuwa ya ya ya ya ya ya ya ya kaza kaza hawa yi haba nonsense ba da ke nake ba kuma ba ai ba za ki ba oh, ba da ba za ki ke turanci ba ya iya tunai idan an ce nonsense kuranga kenan oh, ah wannan asabarin yi wannan azu an jin da ba ta so dama ni dauka ban je sayar dama ban da ko tashi ban gane ka je ka sayar ba domin amfanin asabari ba za a tashi ba menene amfanin sa in asabari in ba za in ba za a daura yanzu ba na so ku daga sama zan zauna a kai saboda na wanke taburma na shanye bai bushe ba za ki min wayo ko ah! kina nufin kifi ni wayo ne ya zan yin fika wayo na na riga ka shan iskan duniya ne a ah, ina ina ba za ta yi ba to me gidan ba wani wace irin magana ce na riga ki shan iskar duniya sai mai kuma ce ni fa dan ba bana so fa in dinga dako tarihi ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza da da da da da da da da da da da da na je gurin mashi mai kida ya aka yi ba tambaya na tarihin ki aka yi ba amma boyewa na yi mala hasan da homi tare da shi muka je yakin bama ha shi ma na ɓoye waye bai sani ba a gani mai yaƙi fa na samo ki me yasa waye bai sani ba sai ki dinga mana ki dinga gaga min magana ko har sai miki bani da wani nan ina zuwa kada ka kullun dai gorin ka dai kenan ina kike mu gorin dai kenan har ina fushi har yanzu na daina ma fushi ayyo ke fushi ban zaki da kelli ne ki da kelli da ke ka ai to na san da ke ka ne ai to kuna ka ka ije ni yanzu abin da za a yi mm. ba maganan duka ba za a sami fan goma nan wurin ki a gida gaskiya ban da kuɗi sarkin jirinta har abada ke kika fi kowa talauci in shigo gidan nan in ce eh, eh, in ba da kuɗi ki dan bani wani abu ki ce babu in an jima ki maganar ce fane ni ban tambaye ka kuɗi ba ka tambaye ni kuɗi to dan me yasa ki tambaye ni kuɗi saboda ke san ka tambaye ni kuɗin saboda na san kina da su to kashi nake kenan da shi kike yi a ni to ni fashin nake yi kenan da kullum za a ce sai na yi kenan ai gana daga kana fita waje ka je ka nemo to ina fita sata ta nake cikin gida me nake a cikin gidan to ni wajen da nake zaga sata nake wa to kwanta da hankalinka a kwance yake ya aka yi ya lura na ina unguwa ne unguwa nake so ta tafi ne gida kalau gunya ya ta zan tafi ni fa na gaji daga tafalfalan nan ne kullum a tafe imajinan nuka yau a tafe gobe a tafe yau a tafe gobe a tafe haba ko gora sheke ko algarara ko kwandala ko fucika ko nera ko wazo biya ai ya kamata a ce ki dinga saurara da wannan yawon haba kullum ke kanki da yana waje ina zuwa mai gida gunya ya tafa zan tafi eh na ji gunya ya kira ki in zo mai gida wannan al'amari dai in da ya tafiya da in ya kama gunyan uwanka ne za ka bunna in tafi amma ni in da gunyan uwana ne ba za ka binne na tafi gunyan uwana ba ni a amfani shi to ga kan ki ja wata magana da nisa kina so ki mani gori kina zuwa gurin yan uwana kina sada zumunci to wannan dole ne bane magana gaskiya nake gaya maka yan uwanka yan uwana ne yan uwana yan uwanka ne ah, to dama dole mana to amma tun da karkashin iko na kike dole abin da nake ki shi zaki ai aljanna ki tana karkashin diddige na in na daga ki samu in na danne ki rasa ko sai kike ki zama daga cikin mutanen da annabi yake fata ne ko ne zan yi ma sai in tsorara maka dole ne ka amince tukun naka nayi Allah ai da annabi yake faɗa yake cewa mm, akwai lokacin da zai zo ƙarshen duniya mata za su dinga tafiya da sutura a jikinsu amma kuma tsirara suke to ai ba sai lallai an sa leshi ko wani yadi wanda yake ana ganin tsiraitin mace ba mace kullum a layi kullum ta dinga gararan ba a layi sai a ɗauka ko ba ta da miji mata ko da ba ta da miji in dai ba bisa larura ba ai da ita da tasiri ɗaya ne kenan ne da tana sai Allah ya san to da wani surutu kuma to ba za ki je ba ke ba za ki je ba kake mana ne ba za ki je ba rashin kunya zan maka kana cikin zo kunya ta ba za ki je ba kina haye mun da rashin kunya fa ni fa ba san ki bane fa ya ina haye maka da rashin kunya ban gane ina haye maka da rashin kunya ba to ba za ki je ba to ana hakura ko ai ba dole bane tunda ka ci karon tafi kuma na hakura eh kuma ne na surutu an yi surutu ba na so surutu gaskiya ya isa ba na so tunda ka ci karon tafi shi na hakura amma ba na so surutu gaskiya yawa da yake ka ga gun yan uwana da ba yan uwanka bane shi yasa ka hana ni inda da gidan biki na zan tafi ko wani wuri na zan tafi ai za ka iya hana ni kuma zan hannu amma tunda ci gunya ya ta zan tafi ai kamata ka yi tunani kuma ka bari na tafi na dawo to amma dai amma kun abin da na tafi ko ko ba haka bane to ba da ka tashi nan a ke aje wacce ko ka ayo kuma Allah wallahi duk sai duk sai injo ta ce wani kayoyo haka ni in ba ba kai zaka min gyara ba to kayoyo nake ji na eh ai an kadifa an an saba an riga an saba eh wallahi gashin bakin ne dai ba ka so a taba <laughs> gashin bakin nan ba na sa a taba a ta'as ko eh ina da alkhairi wallahi wallahi da Allah na Assalamu alaikum alaikum salam mun yi masa ta ba mu tau ta ba mu tau yau dai kai ka na ne ai salamu alaikum da ko studio dai kai ai ya fito da zauri ai ta ce kudin ta ce kudin nan kanin ka Allah eh yo kai wanzan ka san abin da ya faru gare ni haka aka aka na bakin titi suka lalace da faru yoni na je na tarar da yara ana rigima hayayya hayayya sai babba ya samu karami yana duka wani da na shiga tsakanin garin raba na gaya maka garin rigan nan suka ebe min kuɗi sai min kuɗi ba sai ba ai zakka ce ba wani zakka sun mai fafa lolo Allah kuwa zakka suka cire wato kana nufin bana zakka kenan wajen kana zakka fa yanzu ka kare ma kudin a jikinka baka ji ba to shikenan eh? zakka na fita ayan kaga mutum ya ji asara to Allah da yake fidda hakkin sa to shikenan ka san shi na shi ba Allah ne ya aje dukiyarsa to duk idda duk idda abin nan yake sai ya fita ba so duk na hakkin sa yake sai ya fita a da eh sannan ku dai ah, yanzu ma akwai akwai yanzu ya lafiya ya gida ya shanu ba da la ya ga kai wani shanu sai dai awaki sai na ga yana bin garu da kana bin garu da yana kiwon wani jirwan kai ai da ko yau ban da abun akuya wani abun nan ne kana bin akuya ga kana taka kidau da ba mu sauka rika cire hakkin ku na ga maka karmami na idan mutum ya taba zan tuma da farko ban mutumi na yawa da ba mu sauka rinka fidda hakkin ubangiji a zuciyarsa wai mai aka ne da ma musau eh, ya je rabon fada ya je rabon fada wai yaro yaro ne ya ga eh, babba ne ya daina ta dukan yaro eh, wanda ya je rabiya sai suka yanke <laughs>

yau ce zafi mu sa kafa wando ɗaya da kai fa wannan ai wulakanci ne yau wanzan wanzan ai a suna ana fitar da zakka ka bar mar wanzan wani irin abu za mu sa kafa wando ɗaya eh ai a suna ana fitar da zakka ka bar shi kawai ka kai mara shafa albarka ba ma wani magana na ruwanka magana ka ce hakkinka ne to na ga ni na saura kace kace zakka kai ma mai hakim kai ba ka san kai ma mai hakim kai ma mai hakim eh. eh ba fata nace na cinye ba kuma ni wanzamai na kirki abinda na gaskiya yi wato shi ba wanda min kirki bane to duk wanda min kirki idan ka duk abin da kace mai sai ce Allah ya sanya musu albarka kuma ni ba ta nace na danne ba kuma ba wanda min binni bane <laughs> wanda min binni bai san abin da yake yi ba ko ko ba ku tashi kun gani ana yi ba wai da kai eh? Eh? ba faka ba faka ga yi ba shi yake ne fa kai gogodi ta ci ubanta a a wanda a a gogodi ta ci ubanta a a ni kudin asibiti ko bai wanda irin sace shanu eh, irin sace shanu ba sai sai da kace irin cin karmani da irin cin karmani kace sai in yi ba zo ya eh. mun dariya wallahi ba ga da kai ba dan naira biyar da aski ba zai yabe ba kaji ya kalkale na fa shekaran nan aka hada wasan mm, wanzamai a gidan mm. ubanwa ka dai gade ko mm. ke da aka kira wa aka ce wanzan sarki afka ne akai ba goro za ka ba goro shi ke ranar ba ka mantuwa ranar da daddare sai iya shi kisa na shiwo ka faɗi ɗayan ba yi ba ka faɗi ɗayan ba za wa yi za wa yi wayan yi wayan ya sha bulanko gangar ne ai ba abin da ka iya menene ba abin da ka iya Allah shi aka ma ka fitar da Allah kai dama na san yanda muke da kai ai na san yanda muke da kai ba kauna ta wai ne abin ka sha wanda shi ke ne wai ne mu zuka kin na wannan ne ba ne maganin ka wallahi ka biya biyar ba ai yanzu a cikin naira biyar ai ai ni kai na nan ka kata ko fandin ka sama zan baka a fandin ka sama zan baka akan dan dan kan da ka asiyar ce ma zan tashi ko bacci rani ai ba bacci Allah ka tashi kawai mu shiga gidan ne akwai kayan ɗauka mu shiga mu ɗauka dan suna bacci mu shiga gidan nan kawai mu shiga kana gaba wani ka ga gaya ma dabara ka goya ni kawai tun nan goya ka ba ka goya ni kawai mu shiga cikin mu ɗauko kaya Hmm. ka sayar za yi ya za mu da shi mun dauko nan za mu samu aje a'a sai mu je mu je ba tsohon rijiya sai mu dawo mu kwanta sai mu je mu boye haka za mu in muka je muka boye sai mu dawo mu kwanta in muka dawo mu kwanta ya zai shi ne. sai ka rantse da wallahi tallahi kai ka shiga gidan nan ka shiga gidan nan amma baka sa hannu ka dauka yan nan ba ni kuma zan rantse da wallahi tallahi ban shiga ma da sawo na kuma ka dauki wannan kai ba wallahi da gaske ni idan ɗaya bai shiga na ɗauka da haluna ba kai kuma za ka yi da shiga da samu yawwa wallahi ɗan ɗore wannan jin laya ku yi da bala kun ba aka ce ma kai ɗan ƙauye ne to ka gama Ani tun da kai. ka san ƙauyen ka kuma zo ka san yadda birnin take ciki to babu wani abu da za a gaya ma. Ka kuma haka. Ka ga yanzu ni inda na zaga suna na ɗunguro. Ya za mu bar kana waɗannan takalman a nan? hau da Allah ka ni ta ina na zaga suna kai wannan za ka bata ma fashe Allah ga da kafar Allah burge ni Wait. kayan nan ba sanya nauyi. Ba ka haka. Ba ka haka. Ce, ma ɗiba wani karan. ina ne da za a je a kale da ka ɗauki kafa wallahi wallahi tallahi ni ma zai rantse wallahi tallahi ni ma ba ba ba ba ba ba shiga wannan gida na sa hannuna na ɗebi kaya ba wallahi wallahi wallahi yanzu su shiga dan wannan sauka dan ba tsaya kai yanzu ka rantse wallahi wallahi shiga da kawuna ba eh baka dauka baka shiga da ba wallahi kai kuma ni kuma wallahi ban shiga na sa hannuna eh. to wannan ga <laughs> eh na'am annabi zama ya ce la yajlubul mu'mini fi wajrin ne mu'mini ba ya sa dan yatsan sa a cikin rami a ciza sannan an ji mafa ya kuma zuwa ya sa a ciza ya da ba a ci ah, mu'mini yanzu yanzu ya ku sa ba ku sa ta a sa a a ƙara gaba ah, ah, a ila a ba a ba ba ba a ba ba ba a ba a ba a a a a a a a a a a a a a a a waɗannan baƙi waɗannan baƙi naka ne mummunai ne adalai masu mutunci bai cancanta a kori da kana ba akwai dalili ah, ah, ah, eh, wannan ya rantsa bai shiga a saurare ne magana wannan ya rantsa bai ɗauka da hannunsa ba to na me ya a saurare ne magana a kore su ga yadda ga yana ayya a daga gaba ba a fita da ledar mu ne kwaye aka sace a gaba to a gaba a gaba ga ya tsaya ga aya Allah ya sa malam da baki wallahi ya sa malam da baki an mun ta dariya ya ya

ga shi da Allah hanzarta to ku shiga daga ciki ku da an fara shiga cikin ah. na a ba nama to kai mutu eh kai mutu ya ku zanu dai a'a ah. eh wani dai eh, ya gida eh ya gari da da wake na eh akwai da wake wallahi ba dan wake na salaban da mun ne dan dodo ya hanan nan ne to kuma ta tafi jummai ce dodo eh, na ga mutum ne na wannan gunda yake eh, shinkafa da wasa me shinkafa da wasa-wasa mutum har ya zo ta gida da yana ni kenan wallahi Allah ya ka ga shinkafa da wasa-wasa ba kullun za ka zo duk juma'a cin kasuwa garin nan amma shinkafa da faduka to shi ba iya yau ba wanda ake hada komai a cikin akwai akwai to wannan abu ba eh salat ne salat ne da Allah ba ta ba da Allah ba ni da Allah da sa hannu shi ba shi za ta ko haka ni ya yanka shi ake akan shinkafa ba ga kamar yanda muka dafa shinkafa na to mun gode ba a kawo ni da Allah na shi yawa mun gode hajiya nawa ne kudin ki eh, eh Mamma sha, kai haji haji din sa dama dama kai gafara da Allah kai har gwanin ina ne kai kai kai kai gwanin ina ne kai har abada kai kai kai kai baka baka iya magana ba tsohon soja ayi hakuri ayi hakuri kulu ya ga kan Allah sho Allah Allah baki ki sharaf shi ne Allah baki kafuri ni na da mun wuri wannan eh Allah shonta tsohon soja ko da Allah yawa dan fulani yawa agode yawa ka kunin jara ka zo ta baka tan do ka bada yawa oh hoja gari gari lafiya fulani ne luju fufula Allah shota wankan kore wankan kore kina a ah, tsohon soja tsohon soja ai ba wa eh. luju ya koye ba wasa wajen cin abinci da biya tsohon soja akwai ku ba irin ka ba iya kwalo kwalo dan Allah kin san ai ai kokari saboda wajen biya shi ba irin ka bane a zo a can rigima sai an ce ba ni ba ni kaga daga ci sun san su zo su biya ah, eh, eh. abin da nake